Gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta katsewa 'yan ɓangaren 'yan awarin Ingilishin ƙasar yanan gizo-gizo kana ta makara musu dakarun tsaro a wannan sashen domin yadda suke neman yunkurin kafa tutansu. Kana suna ƙoƙari kuma a datsa ƙasar gida biyu na tambayi kakakin ƙungiyar 'yan awarin shashin na Ingilishin ƙasar Alhaji Dan Asabe ko me yasa suke neman datsa ƙasar gida biyu? Wato tun da kaga gwamnati ta ɗauki waɗannan matakai ta tura sojoji a wannan sashen Ingilishi wato sashenmu ya nuna cewa abinda waɗannan mutane suka tada kayan baya a kai a kan gaskiyar su ne domin suna da takardu ba jahilai bane ba kuma mutane bane da suka tashi don ba sa son zaman lafiya sai a koma tarihi ya koma tarihi za a ga menene ya garin yaya aka zo aka haɗu wani yarjejeniya aka yi wa'annan yarjejeniya da aka yi an cika su ko ba cika su ba tun daga tsohon shugaban kasa har zuwa ga wannan na yanzu to ai yanzu muna ganin kaman wannan rana na ɗaya ga wata ne kuke nema ku ta da kayar baya domin kuna su ku tabbatar da tutan kasar ku da kuɗin da kuka kirkiro da kuma shi takin da kuke yi na cewa kuna so ku ware ku koma kasar wato sabon kasar ku kenan Ambazonia haka ne haka ne wannan ɗaya ga watan Oktoba na 1961 a wannan ranar muka samu independence to bayan wannan ne aka zo aka hada da waɗannan mutane na abin nan kuma kafin a haɗu ba wai mu an ba mu dama ba ne mu yi zaɓe a referendum da aka yi a ga cewa muna so ko ba ma so ba mu kaɗai muka yi ba har da waɗannan mutanen shashin faransa su ma aka sa suka yi wannan referendum ɗin to da yake sun fi waɗannan mutanen shashin can yawa shi sa wannan eh, shashin waɗannan ɗin wanda suka ce eh sun yadda ya yi abin nan ya ci ya yi nasara kan waɗanda suka ce waɗanda ba sa so kaga shi sa aka zo aka yi wannan ɗin aka haɗa kuma a 1972 aka haɗu aka ce an haɗa ƙasa to shine kaga ake cikin wannan tafiya har yau da shoron shi wancan shugaban kasa ya dan nuna adalci kaɗan domin a cikin wato kusoshin gwamnati na kamaru duka guda biyu akwai mutane ingilishi wanda suke dan faɗa aje amma na yau nan su karfi da suke da shi a ƙasar nan matsayi da suke matsayi na biyar ne to kaga wannan ba yi adalci ba kuma bayan da za a yi ci gaba da hakan nan kaga matasa yanzu sun ce dattabai sun yi nasu lokacin ya wuce yanzu su ne suka dawo suka ce wannan abin da wa'adin suka bari shine su za su karba karfi da yaji eh me suka nuna nuna ai ba wani abin da ya nuna wa suka kama da su ba mamayen da kuke magana kai amma a cikin daren jiya da yau din nan dakarun tsaron sun halaka mutane guda bakwai na nemi jin ta bakin kwamandan rundunar sojin da suke wannan bangaren abin ya ki cin tira sannan na kira lamban gwamnan jihar Baminda shi ma lambansa ba ta shiga Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru